shari'ar musulunci bata hana ba a ramadana kana iya fesa turare shari'ar musulunci bata hana ba a ramadana kana iya goge bakinka da aswaki shari'ar musulunci bata hana ba da ramadana idan akwai makilin da brush ka iya yi amma kar ka haɗe komai a ciki ka tofar da shi kamar kurkure baki shari'ar musulunci bata hana ba za ka je ka yi niƙan gari shari'ar musulunci bata hana ba shari'ar musulunci idan kai mesin ne za ka je ka yi mixing din siminti na ƙura na tabawa babu laifi a shari'ar musulunci bata hana ba ka shafa mai mai kamshi a jikinka shari'ar musulunci bata hana ba a yi maka kitso shari'ar musulunci bata hana ba idan ta kama ba yadda za a yi magani ne bayan ta sha ba wasu suna ganin ma kamar su ibn bas sun suna ganin ma idan allura ne ta kama dole za a iya maka allura babu laifi kun gane ko suka ce ai ba ta baki ba ne wasu suna ganin ma har da drip za a iya saka maka tunda ba abu ne wanda ka sha daga bakinka ba ko ka sha daga cikin hanci amma waɗansu suna ganin ai abinci ne a ciki saboda haka suna ganin akwai side effect a ciki wato a cikin shari'a musulunci bai halatta a yi ba ka aji azumi tunda Allah ya ce sun buga misali da faman kana minkum maridan tunda bai da lafiya ya aje ina ba ta an gane akwai masu sana'a na kamun kifi masunta wanda za su lume a cikin ruwa suka ce shari'ar musulunci ta ba su dama tunda sana'arsu ne idan ba su je sun ji kamun kifin nan ba bayan da za su samu kuɗin da za su ciyar da iyalansu shari'ar musulunci ta ba su dama su yi nitso amma kada su je su sha ruwa